قال حدثني ابراهيم عن الاسود قال يتي عن كربوده الاسود يتي كنا في حلقه عبد الله الاسود يتي منكسر في اجدين اورن درسي حلقه انا عبد الله بن مسعود فجاء حذيفه حذيفه رضي الله عنه حتى قام علينا سيد اكم فسلم سيد سلم ثم قال فأمن سيتي لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم تبت an saukar da nufaka a kan waɗansu mutane sun fi ku alkhairi mana sun fi ku mana su aswar suna cikin tabakan tabi'ina tana ɗin nan waɗansu sahabbai ne nifaka ya zo suka yi ridda waɗansu kuma Allah ya fiye suka sake dawowa a lokacin da suka yi ridda ba za a ce sun ci tabi'ai ba amma lokacin da suka dawo musulunci inda sun koma sahabban su yadda suke sahabi ko kaka duk yadda yake ya fi tabi qala al-aswad asaba ya tabi kana la la ya tu ina dabala da abuna darban min an sannan kuma na shi wa wa kan kuma da fassara da mai fataba ma abdullahi هي لا تمكن إذا فهم ولا نسكن رزنا إذا لا أن يسجد إذا يجب أن يصلى من قطعه أبما كما تعيش وعيوات فتفرق أصحابه فرماني بالحق جئت وعبد الله كوف زيفة فجئته إلى فقال حذيفة sai Huzaifa yace ajibtu min bahtihi wa qad arafa ma qultu sai ku zafi ce ina mamaki dariyar da abdullahi da mas'ud ya yi kasance kasancewa zuwa ya san hakika ku da ku alƙamiran ne kuma abu wa ku ga babu salati da ya sai a cikin bayan ba a gara ba ka ci da matan magaruba zuwa sallar isha haka harami awa ɗaya da rabi ake babban dama masallaci babba ne kowane kusurwa kowace kusurwa akwai malamin da ke karantar da hadisi nan kan tafsiri kan fitihu, har luga akwai mai karantarwa amma masallaci ya zama a rika ta ya yi haka imani ya ce amma har bayan la'asar war haka ana nan ana karantarwa wannan ya karantar da kaza wannan ya karantar da kaza bayan magruba ana karantarwa wani lokaci da da Sheikh Muftar yake rayi Allah ya kansa bayan isha ana gama sallar isha sai yayi karatu ko da minti 15 ne ko minti 30 ko sa'an nan a tashi to bayan sallar asuba kuma sai ya karantar sai aka waye gari bayan sallar asuba akwai masu karantarwa zuwa hanci sa'an nan bayan sallar azhar Sheikh Muftar sai ya karantar bayan sallar asar sai ya karantar karantar sa'annan bayan sallar magruba shine malaman da shine bayan sallar magruba ne aka saba duk kowanne malami yana da halakar da zai zai karantar sa'annan shi bayan da shi kuma sai karantar duk bayan kowace sallar biyar sai an karantar a kan da kai in kowa ba shi da lokaci malamai ba su da lokaci masu cin karatu ba su da lokaci kamata yayi a su daukar da bayan sallar magruba kai sallar magruba sai kai itikafi masallaci ka sauracin masallaci kafin sallar isha da rabawa isha kala in take awa daya zuwa daya sai masar haramai da suka mai da shi karka awa daya da rabi daga magaruba zuwa isha to shi yasa masallacin haramai ne dai sai ga ana karatu ana karantar da ilimi in ba haka ba yadda wani ba shi da dama za shi kasuwanci wani za shi aiki to yaushe zai samu ya karatu kana da ka zo kai sallah magruba zaka shaurara ka kare imani ka kare haske ka kare ilimi yadda ake yi kenan kamar wannan wannan masallaci yadda ya kamata ya zama kenan kamar dai masallatai da suke da girma ko da masallacin ba shi da girma halaka ɗaya za ka isa to a samu malamin da za a tabbiyar shi albashi a bashi kuɗi ba za a ajiye shi bane wanda ya ga dama ya kawo mai sadaka wanda ya kawo mai kwanon masara wannan duk ba mu san mutuncin addinin mu bane ba mu san darajar addinin mu ne ba bane ba mu ɗauki addinin mu da muhimmanci ba sai kana da kuɗi kana da mutane biyu wannan limamin gidanka ne ko shi ke karantar da kayanka ko shi karantar da su addini in ka ga dama ka biya shi albashi in ba ga dama ba ka hada wata uku in ga dama ka ba shi sadaka sa'annan a ofishin ka kana da sakatare wanda yake maka lissafin kuɗi albashinsa baya ba babu fashi mun gane ko ma'ana wannan a aikace kana hatta har direban motar karke kai kai na kawo ka fi kula da shi da liman masallacin gidansa da da malamin da nan tabbata da muhimmanci fa mm. in ba ka ji da mai lahi ma abba ko ne ko ne mulkin ka ba qawli abin fadar Allah madaukakin sarki inna auhaynaika kika a qawlihi wa yunus wa haruna wa sulaimana mun gane ko Allah madaukakin sarki yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna auhaynaika kawa ismu hakina ina labarin inna sai ga ce wal jumlatu min auhayna ilaika fi mahalli raf'in khabaru inna inna auhayna inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi kamar yadda muka aike zuwa annabi nuhu والنبيين من بعده ده النبا وان سكزو بايان النبي نوح وأوحينا إلى إبراهيم التفصيل بعد الإجمال والنبيين من بعده النبيين من بعده أيوة إنهم سكزو أما كما سيكاو التفصيل بعد الإجمال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الأسباط سنة في كان النبي يعقوب يا أم النبي يعقوب سنة وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا Allah ya kawo sunan annabi Isa ya gabatar da shi gabannin waɗanda suka zo gabannin shi in suka ce alwawu lil mutlaq al asr la tasri to Allah madaukakin sarki wa auhayna wa illa ma'ana wannan kalma ta karyata duk yahudawa ke nan waɗanda ba su yarda da manzancin annabi isa ba ko to in yahudawa ba su yarda da annabcin annabi isa ba Allah ya karyata zai ce annabi isa manzari to duk kirista kuma Allah ya karyata su kuma da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su suka ce ma annabi yahudawa kila su yarda da yahudanci kuma ku garbi addinin annabi isa dan shine annabin da Allah ya aiko bayan Yahudawa bayan annabi Musa su kirista sun yarda da haka amma su kuma sai suka shiga cikin suka kasa fahimtar abin da suka fahimto ma yahudu suka kasa fahimtar makarsu a haka kaga ba basira ko sai suka ci ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi hasara قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي عن كربونة من الله صلى الله عليه وسلم إتي ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن مجد ابن مجد من الله كي كما تبدأ لأحد كوانين من أن يقول يتيت ما ينبغي ينبغي فعل المضارع لفاعل ينبغي كجملة من خلف أي هم للمصدر amma ya kawo ana domin da na kawo ayyukan da masa malamai suka ce yana daukan huska guda biyu ko ka ce manzo Allah ce bai kamata ba ga kowane mutum kowane ne miki ya ce shi ya fi annabi Yunus dan Makka wannan magana ta tafi daidai ba ta bukatar tawili ba ta bukatar sharhi ba ta bukatar bayani ko ka ce a'a manzon Allah ya ce bai kamata ba ga kowane mutum ya ce ni manzon Allah ana zamiri yarju ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba kowa ga kowane mutum ya ce ni manzon Allah na fi Yunus dan mata. sai malamai suka ce li izhari tawadu kun gane ko تواضعا منه wa وهو خير من يونس بن yunus قال حدثنا محمد بن قال من ذا الله كده صلى الله عليه وسلم ان اكو ابو بكر جن انا مغنا ابو بكر جن سارا قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب دو wanda yake bai babu yastahuna ka ne mafata lillah suna ka fata kamun ya mutu ba da uwa shi sai an uwa to yaya hukunci abin da ake ce makalala kenan wanda ya tara dukiya sai ya mutu ba shi da usul waris wala far'u ba shi da aslun waris wala far'un waris ba shi da uba ba shi da ta to sai dai yar uwa ko yan uwa to shine ake ce cewa alkalala yuqalu takallalahu an-nasab idza akhadha bi faras ma'ana wannan mutumin asali da far'i da reshe ba su gaje shi ba sai tsar gefe الله يفتيكم في الكلالة kace ne da su Allah madaukakin sarki shine zai muku fatawa a cikin alkalala in imru'un halaka laysa lahu waladun in mutun ya mutu ba shi da da walahu uktun yana da yar uwa falaha nisfu ma taraka sai ka gaji rabin abin da ya bari wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad shi kuma wannan dan uwa nata in ta mutu zai gaje ta in ba ta da da shine ce wal kalalatu ai abinda ake ce ma kalala man lam yarithu abun aw ibnu wanda ba shi da uba magaji ko da da zai gaje wa huwa rumantarun takallahu nasabu kamar bai da حدثنا سليمان بن حرب قال حدثت ابي حق سمعت البراء رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال يتناجي البراء الله يدري شيرا بدرجي واخر سوره نزلت كاركن سوره دتسوكا براءة Wa asiru ayetin nasarar yastaftunaka sai sai babu tafkiri suratun ma'aikatan bismillahi rahman rahim. Horumar inda Allah maɗaukar jirgin ruwa, zai yi muhimmi sai ni wa arzikin horumar, ai horumar wani ido a haramun, halin kasancewar ku, kuna cikin ijirami, babu yace wani babi, au ta'ala faɗi ma na ai fadar Allah madaukakin sarki fa bima naqdihi sai ce ai fa bi ai saboda sababin warware alkawari da suka yi to sai sai ce fa bima to malan sai ake sila litakidil kalam التي كتب الله أي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أي كتجاء الأرض المقدسة كسا ترككير كسا وشألا يباكم كتب الله أي جعل الله وشألا يباكم inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismi tabu'u ay tahmilu tabu'u ay za ka ɗauki eh, laifinka da laifina da laifinka da'iratu yaquluna suna fada nakhsha muna gudun muna tsoro an bana da'iratu sai imam al-bukhari ya fassara da'iratu nan ai daulatu ai daula karfi a zo a cika karfi a rinjayeka. wa qala ghayruhu yake wani malamin tafsiri shi kuma wannan kalma da ke zuwa ya fassara fa aghraina bainahum al adawata wal baghdha'a ila yawm al qiyama sai yake wa qala ghayru al ighra'u at taslitu fa aghraina bainahum al adawata ay al qaina bainahum al adawata muka saka kiyayya da faƙi tsakaninsu ujurahunna ay muhurahunna inda kauli idza ataytumuhunna ujurahunna muhsanina ghayra musafihina yace ai ujurahunna ai muhurahunna sadakin su المهيمن الأمين ذاك في القرآن ومهيمنا عليه أي المهيمن الأمين معنى القرآن سين كراهدين يبلك يعني لتعمل الصدو قبا له كنته قبا نسا له كنته كنته لك تكي وما زي زمو شيدا أكام القرآن أمين على كل كتاب قبله هكا الله هكا ما لا قال سفيان سفيان الثوري يتي ma fil qur'ani ayatun ashaddu alayya yace babu wata aya a cikin alqur'ani da tafi yin tsanani min qaul daga fadar Allah madaukin sarki lastum ala shay'in hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum yace fadar Allah da yake lastum ala shay'in ku ba komai bane hatta tuqimu taurata sai in kun tsayar da hukunce hukunce da ke cikin at injila da injila wa ma unzila min rabbikum da abin da aka saukar muku daga ubangijinku to shine imamu bukhari ya fassara wannan magana ana yi ne kan yahudawa da suka zo suka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya muhammadu ai kai kace kai kana cikin millatu qahima hanifa ba sai ka kai shine an misali ba hali don ga Allah da yake cewa kullu ne hadi ma ra'a bi tafidu jumali abin ahlu bayt wa jama'atu min min al ahbar yace malik ibn da wa'ansu jama'a cikin manyan manyan malaman yahudawa فقالوا كيفك يا محمد صلى الله عليه وسلم ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم kai ba kai kake riya cewa kai kana kan addinin annabi ibrahim ba ne wa tu'minu bima fi tawrat wa tashhadu annaha haqq kuma ka imani da abin da ke cikin at-taura kuma ka ce da cewa gaskiya ba gaskiya bane qala bala sai manzo Allah ce haka al'amarin yake ina kan millat ibrahima kuma na tabbatar da at-tauran da babu tahrifi a ciki gaskiya ne ولكنكم كتمتم منها ما bi ببيانه sai manzo Allah ce ai ku yahudawa kuna koyi abubuwan da aka umurce ku kuyi yi bayanin su a cikin at-taura fa an fa ana abra'u mimma sai manzo Allah ce ni na daga wannan abubuwan da kuka kirkiro su kuka faro na koyi gaskiya cikin at-taura قالوا سيسوك إنا نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا بما جئت به فأنزل الله هذه الآية يسوك تموري ذا مرشي أبن نبي تدشينا قسيا بذاب بعد قسيا لكيبا بذاب بعد قسيا لأبن أكا سوك مكبا تشيني شيء الله من أوكي سريكي سيدسو لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم man ahyaha inda qawlihi wa man ahyaha fa annama ahya an-nas jami'an sai imam al-bukhari ce man ahyaha ya'ni man harrama qatlaha illa bi haqqi ai duk wanda ya haramta kisan kai sai dai da haƙƙi na shari'a man ahyaha ai duk wanda ya haramta kifan kai da gangan sai dai da haƙƙi na shari'a yace hayyan nasa hayyan nasu minhu jami'a ai kaman yara yan al'umma ne baki daya shir'atan li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja yace shir'atar wa minhaja sabilan wa sunna hanya da sunna فإن أثر ظهر فإن أثر على أنهما استحقا إثما يتي فإن ظهر إن يتب إن يبين سوى وإن لن دعك تسوزو في رنزوان في نيني ثم سنا دليتي تسيء أو تيسو أكاو وإنسو وداجي وإن دسك في سنتنتا الأولى يعني واحدها أولى معنى سيء أكاو وإنسو وداجي وإن دسك في سنتنتا باب قوله تعالى باب فدف الله مدوكتين سركي إيه ما تفعل وقال ابن عباس محمسة المجاعة باب قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يوم ناتك مكو الدين وقال ابن عباس dukkan littafan makamasa tare ta ce ta zo duk baki daya ya zo waje biyu ko majaa mahmasa yunwa قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر أكتي يهودا وسكتي سكفتا مسيدنا عمر إنكم كو مسلمي تقرؤون آية كنا كرنت وتآية لو نزلت فينا أي يعني مع